Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci, shirin da zai kai mu jihar Legas da ke kudancin tarayyar Najeriya. Jihar ta Legas da ke tarayyar ta Najeriya ta karbi bakuncin taron baje kolin fasahohin kere-kere da zane-zane na gargajiya mafi girma a yankin Afirka ta Yamma, wanda kuma ya samu halarcin ɗaruruwan mutane. Sai ku biyo mu. To madalla, kamar yadda aka ce da farko jihar Legas ke tarayyar Najeriya ta karbi bakuncin taron baje kolin fasahohin kere-kere da zane-zane na gargajiya mafi girma a yankin Afirka ta yamma, wanda kuma ya samu halarcin ɗaruruwan mutane. Taron baje kolin fasahohi mafi girma a yammacin Afirka ya kunshi rumfuna guda 41, wanda a nan ne wakili ko shi kansa mai fasahar yake baje kolin zane-zane ko kere-kere da yi. Wannan taro dai ya nuna tsantsar yadda al'adun nahiyar Afirka suke a cikin zane ko kuma ƙi. hira yayin da ya nuna irin ƙoƙarin da jama'ar nahiyar ke yi wajen alkinta al'adunsu. To domin jin yadda aka gudanar da wannan bikin baje kolin fasahohin kere-kere, Rukayya Abba Gabara ta halarci wannan biki ta haɗo mana rahoto kamar haka. Taron baje kolin fasahohin mafi girma a yammacin Afirka ya kunshi rumfuna 41 wanda a nan ne wakili ko shi da kansa mai fasahar yake baje kolin zane-zane ko kere-keren da ya yi yayin da al'umma da suka haɗar da baƙaƙe da kuma fararen fata ke zagayawa don kallo da kuma yaba irin fasahar da aka nuna. Wannan taro dai ya nuna tsantsar yadda al'adun nahiyar Afirka suke a cikin zane ko kuma kira yayin da ya tabbatar da irin ƙoƙarin da jama'ar nahiyar ke yi wajen alkinta al'adunsu. Harkokin adana al'adu da labaran nahiyar Afirka cikin zane ko kuma kira na samun ci gaba matuka a duniya baki ɗaya. Sai dai har yanzu akwai buƙatar a ƙara kokari a cewar guda daga cikin masu wannan fasaha Williams Chechet. Eh, to Najeriya sun fara sanin akwai sha'awa da cikin Afirka da kuma mutane eh, daga kasan waje suna son yadda eh, zanenmu yake. Zan gyama matasa wai akwai hanya da zai sa su yi su ci gaba a zane don ni na san ina cike shi so na san yadda zanen ya kai ne la'akari da yadda taron ya haɗar da jama'a daga kusan ko'ina a faɗin duniya jennifer hudrush 'yar asalin faransa ce kuma ta ce ta yi mamaki kwarai da abin da ta gani a wajen taron i so many people ban yi tsammanin ganin mutane da yawa a cikin bikin buɗe wannan taron ba ban kuma yi tsammanin 'yan Najeriya sun iya tsara shiga ta alfarma irin haka ba. Na yi mamaki matuka yadda 'yan Najeriya suka zo wannan taron. Mafi yawanci idan muna irin wannan taro, 'yan kasashen waje ne suka fi zuwa, kuma abu ne mai wahala samun 'yan asalin kasar da muka yi taron su halarta. Amma 'yan Najeriya sun ban mamaki, kuma abin ya matukar bani sha'awa sosai. Kamar yadda na bayyana tun da fari, taron ya samu halartar jama'a daga ko'ina a fadin Najeriya musamman masu sha'awar zane-zane kuma mun ci karo da wasu 'yan mata da suka yi tattaki daga birnin tarayya Abuja inda kuma suka buƙaci iyaye musamman a arewacin Najeriya su rika ƙarfafawa yaran su gwiwa a fannin zane-zane don alkinta al'adun Afirka. 'yan arewa mu gaskiya muna baya sosai a zane sai iyayen mu sun dinga barin mu muna yin zane dan maman mu ne zane ne fentin na sa a frame sai ta je ta burgan min da zanen ko ta sa a cikin ruwa yana taimakawa Nigeria ya standard mu na art ya karu a duniya Mashirya taron dai sun jaddada wa Arafai Hausa cewa wannan taro yana da nufin samar da haɗin kai tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka tare da farfado da al'adu ta hanyar zane-zane, kere-kere da kuma nuni cikin nishaɗi. Rukayya Abba Kabara, Lagos, Arafai Hausa. Harkokin adana al'adu da labaran nahiyar Afirka cikin zane ko kuma kira na samun ci gaba matuka a duniya. da la, kamar da dai muka saba bisa al'ada wannan shirin yana leƙa masarautu yanzu haka dai mun yada zango jihar Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar inda aka naɗa sabon sarki a masarautar Katsina Maraɗi watanni sha biyar bayan rasuwar Sultan Alizaki. Ranar Asabar ta gabata biyar ga watan Nuwamba aka zaɓi Ahmed Ali Zaki ɗaya daga cikin 'yan takara hamsin da takwas da suka nemi kujerar masarautar Katsinan Maraɗi. An gudanar da wannan gangami na zaben sabon sarki gaban dubban jama'a. Bisa al'ada dai mutane hudu ne ke zaɓen sabon sarkin kuma gwamnan jihar Maraɗi Sheba Abubakar da kan sani ya bayyana sunan sabon sarkin kamar haka. Lancer un appel aux autres candidats, frères d'accepter la volonté divine. kahin in bayyana sunan sabon sarki ina kira ga sauran 'yan takara da su karbi kadarar ubangiji sannan su kawo goyon bayan su ga sabon sarki masu zaben sarkin katsina maraɗi kamar da al'adar katsina ta tanada sun hada da haruna 'yan ɗaka galadima sai musa sani ƙaura da abdulmumin yahuza 'yan ɗaka sai usman isuhu durbi bayan sun tankaɗe sun rauraye sun ba da sunan ahmed ali zaki a matsayin sabon sultan na katsina maradi na 24. Monsieur Ahmed Ali et sultan Katsina. Bayan bayyana sunan sabon sarkin ne al'ada ta ce nan take zai buga tambari har sau sha biyu shaidar cewa ya gada kuma ya cancanta. Wata al'ada da aka nuna ita ce mai rike da mukamin mari ya dinga bugun fuskar sabon sarki da hannun rigarsa. Isufu Abu Magaji na ma'aikatar tarihi ERSH ya mana bayani kan manufar yin haka. yanan galgadi ne ake yi ma sarki ana samu shi kaya. Mari shine ke marin sarki, amma ba mari ba ne wanga na bugu. Da hannun rigar shi ne yake mai shita yana mai kama hita. Yana cewa mance mance mance sai ya gai so uku ce mance abin da aka yi makana ɗan sarki kowaye magani kai ya taya kenan yanzu ɗan sarki ya zama mai mulki ya zama sarki kenan duk gaba wata kiyayya da aka yi yana dan sarki da ya ta. Makaɗa ɗan tomu shi ne ke fara buga wa sabon sarkin ganga abinda ake ce ma sara daga nan kuma sabon sarkin zai tofa albarkacin bakinsa na farko a matsayinsa na sabon sarki ko sultan. Wallahi kalmata ta harko sai dai in gode ma Allah saboda rana ce wadda duk ɗan sarki mai jinin sarauta yana fatan ya ganit saboda rana ce mai mahimmanci gare mu kuma alhamdulillah za a ce alhamdulillah tarihi na ni sunana ahmed alizaki ni ne dan sultan alizaki kuma sultan alizaki zaki maremawa ya ahish zaki maremawa maremawa mai dan wuya ya ahish maremawa mai dan wuya kanwa ya ahe shi kanwa kan kasawa ya ahe shi yan turaye kamar yadda tarihi ya nuna su ne na biyu wajen kiɗa da waƙa zuwa sabon sarki kafin duk wani mawaki ya yi haka To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma rukayya abu kabara da sofi buyon da kuma abdurrahman gambo waɗanda suka halarci bikin baje koli da aka yi a jihar Legas da ke kudancin tarayyar Najeriya sai kuma Salisu Isa wakilinmu daga maraɗi Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da rike al'adunmu sai an ji mu.